littafin mubaya باب ما جاء في البيعة باب ديزونا ya يا يا اكي قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم Ala Sam'i wa ta'a mun kasance in muka yi muyi mu baya a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ji da bi ya kulu lana sai ya ce mana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi mastata'tu ya manzo Allah mun zo mu yi mu baya akan ji da bi shi ce a cikin abin da za ku iya banda manzo Allah waye yake da wannan adalci a cikin abin da za ku iya sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina ra'ufur rahim قال وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت اتتشي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعته على الإسلام بايعنه على الإسلام ina cikin matan da suka zo wajen manzon Allah suka yi mubaya'a da manzon Allah akan addinin musulunci fa sai matan suka ce ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nubayi'uka ala Allah nu shirika billahi shai'a za mu yi mubaya'a da kai akan ba za mu taba yin shirka ba wala nasirqa ba za mu yi sata ba wala nazniya ba za mu yi zina ba wala naqtula auladana ba za mu kashe kuma ƴaƴan mu ba wala na'ti bi buhtanin naftarihi baina aidina wa baina ajlina ba za mu kawo buhutani ƙarya wani abin da bai dace ba mu rinka yi wala na asika fi ma'arufin ba za mu saba maka ba a cikin ma'arufi sai da suka gama mubaya fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mastata'tunna wa ataqtunna ku kara wannan sharaɗin a cikin abin da za ku iya saboda la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kada ku daukar ku abin da yafi karfin ku sallallahu alaihi wasallama qalat ta ce faƙulna sai matan suka ce <clears throat> Allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina Allah Allahu wa rasuluhu arhamu bina min anfusina Allah da manzansa sun fi tausaya mana fiye da yadda muke tausaya mu kawo nan halumma nubayi'uka kami ko hannu ga halumma nubayi'uka ya rasulullah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la usafihu nisaa ni ba na musafaha da mata sai dai ni ba na musafaha da mata innama qawli li mi'ati imra'atin ka qawli limra'atin wahida ai in na faɗa ma mace ɗaya a cikin wannan alkawari <coughs> kamar na faɗa ma dukkan mata kenan aw misla qawli limra'atin wahidatin yanda aka yi an kenan قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك ابن مروان يبايعه Abdullahi dan Umar shine ya rubuta takarda zuwa Abdulmalik bin Marwan yana tabbatar mishi da cappa dinsa a dinsa fakataba ilaihi sai ya rubuta masa yace bismillahir rahmanir sai ya ce masa bismillahir rahmanir rahim amma ba'du bayan haka ai balarabi laraba sun san kalman amma ba'ad yace wa qad alimatil hayyul yamanuna annani idza qultu amma ba'du anni khatibuha ce ai sun san in ce amma ba'adu sun san abin da zai biyo baya sai ce li abdullahi abdul malik amirul mu'minina salamun alaik sai da masa sallama فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة مبايعا كنا وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت أنك سيغا كنا na yi ma mubaya'a na yi ma cafa akan sunnar Allah da manzansa a cikin abin da zan iya cewa inni la usafiru nisa ah, yana nuna shi kadai ne sa ce ko ku a'a me ke nuna hususiya a cikin wannan da ya yace inni eh, to ha ba ba ba wannan ba kalmomin hususiya ba hmm. duk wannan abubuwa da kake gani tsarin turawa ne suka kawo turawa ne suka kawo shi to yau da gobe a shiga makaranta ana mu'amala da su ana hulɗa da su sai zama sauki kowa na iya yin abin da yake so baya jin nauyi amma shekaru hamsin sittin madina wani ya zo suka zo umra da wani yaro karami haka ba muka shiga tijani ya rasu tijani azar ya rasu gidan shi aka ce ka shiga ba lokaci a ni ba na cin abinci da mata ba na cin abinci da mata yaro ne karami ba lokacin da kano ake tafiya da yara haji ce ni ba na ci da mata ne ba kowa ya san abin da ya gada a gidansu kowa ya sani ba wanda bai sani ba don tazarar ba ta kai inda kowa an manta da komai ba ka manta da cin tuwo miyan kuka da hagu kake cin abinci har yanzu abubuwan suna nan kokari ake yi ana ta barnata su Allah ya kiyaye بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكلام امام مالك يازو هنا تتربية تدموكين ga man tarbiyyar da تربية دايمنا babin da ya zo na magana ya me ya kamata ka faɗa ko komai ya fito ka sai ka faɗa kitabul kalam babu ma yukrahu min al kalami babin da ya zo na abinda aka hana dai kada ka fade shi ala hadathani an malikin an abdullahi bin dinarin عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فقد بالتحقيق وند دي فتا مدن uwansa sa musulmi ya kafiri kai kafiri ne yace wannan kalmar ba za ta fadi ba a banza ko dai tana nan inda aka aika ta ko ba bigiranta ba ne sai ta dawo inda aka tura ta ɗin in ma mishi ya zama kafiri ko kai ka kafirci an fahimta? ƙala mhm. wa haddasa ni an malikin an su bin abi salihin an abihi an abi huraira an na rasulallah sallallahu Alaihi wasallama ƙala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza samita ar-rajula yaqulu halaka an-nasu fa a ahlakuhum au fa huwa ahlakahum in ka ji mutum yana fata cewa ai mutanen kirki sun kare to shi ya karar da su koko shi ya fi su halaka fa huwa ahlakuhum fa huwa ahlakahum fa huwa ahlakuhum ma ma huwa al-farq bayna fa a ahlakahum da fa huwa ahlakuhum to ka gani fa huwa ahlakuhum shi ya fi su halaka fa huwa ahlakahum shi ya halakar da su riwayar musulun ke alawa ni an malikin an abi zinad an al-a'raj an abi huraira na Rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, la ya yaqul ahadukum ya khaybata ad-dahr fa inna Allaha huwa daharu. kada mutum ya saki wa ce hasarar zamani hasara zamani zamani hasara ijiya Allah shine zamani zamani ya lalace eh zamani ya lalace ko waɗanda ke cikin zamanin suka lalace eh to ka gani ku duk abinda dan adam bashi da hannu a ciki yana tafiya ne yadda Allah ya so rana da wata da hada sanyi da zafi da komai da sama da kasa da komai yana tafiya ne haka duk abin da dan adam ke da cewa a ciki shine yake lalacewa in ba ai ba ai daidai ba haka yadda Allah ya halicci halittar ke sama da kasa rana da ruwa da wata da mai ba abin da ke canza ba tun da aka haife gigan rana ta zo ta fadi da magarba gobe dare ya zo ba abin da ya canza saboda ba su da zabi ba dan adam ba shi da hannu a ciki amma abinda dan adam ke da hannu a ciki to nan ne ake samun barna nan ne ake samun bacewa ba haka bane ba ko mata in ai suna ba ku ba kusan ana da ce miya in tana aje ba ta sami inda adam ya sa hannun shi a ciki ya cire sai ta yi me <laughs> ba gaba ne ba dushe sa da sa hannun dan adam sai ya sa cokali duk abin da dan adam ke da hannu a ciki nan ake samun tashin hankali na shi dan adam kanshi abinda Allah halicce shi ba shi da zabi a ciki ba samun wata matsala haka yake tafiya sai abinda aka ba shi zabi yayi ko kar yayi kuma aka ba shi dama cikin halittarsa zai iya yi zai iya yi. to duk hayaniyar rayuwa nan inda ake samu kenan an fahimta kaga wai karka saki bakin ma kalmomi da ba su da baka dauki bari buga abin abin da annabi isa ya faɗa insha Allah قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم لقي خنزيرا بالطريق النبي عيسى يحدد على الخنزير الذي أحيا faƙala isa lahu sai annabi isa ya fada ma alhinzir unfuz bi salamin lahi ka wuce da amincin Allah faƙila lahu sai aka ce mishi ta kulu haza alhinzirin kana fadar wannan magana ma alade alhinzir banza da wufi sai ce a ba abin ni nake kallo ba ke faƙala isa ibn maryam inni a khafu an uƙawida lisani an nutka bisu ba alhinzirin nake kallo ba a'a ba na so harshe na ya saba faɗar abin da bai dace ba farawa ake da ɗaya da biyu da uku ce ga harshe ya zo ya saba sai ya faɗi abin da shi in ba haka ba matsala a cikin alkur'ani allah maraukin sarki ce ayuhibbu kula ayya a lahma mai maita fakarihtumu ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita mana naman dan uwanka kuma me mushe ba danye ba dai mushe sai da aka muzanta abin sa na maka misali yace to yi da mutane shike to da ya zama na an saba ana yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai ya zama ya fi komai sauki bakin mutum da safi zuwa yamma ya ci nama mutane sun fi a kirga bai damu ba saboda ya saba akwai kalmomin da hajji yanzu mun kazu ba ma iya faɗin su haka sake tun da muka tashi ba a saba mu da bakuban mu ake yi eh, ba komai za ka yi faɗa ba amma haka sake yara su faɗi komai ya zama musu jiki kenan baya shi yasa ake so a rike yara da mutane ya ta dawo daga makaranta tana gida ne sai gobe ta fita za ta amma aiki ta bakin titi aiki ta bakin kaza kaza kenan ta saba da fita in yaro ya saba da fita kuma ba zai iya zama gida ba ba zai iya zama ba zai mishi wahala saboda ya saba da wani abu daban aka ce kuma ya aiwatar da wani abu daban zai mishi wahala kar a bar a saba da abin da ba a son a yi saboda farkon abin sai ga farkon aka ce yariya ta fito sai ga tana jin nauyi yana ba ta kunya amma yau da gobe fa sai ya zama mai sai ya zama mata jiki to kasancewan ya zama maka jiki ko ya zama mata jiki ko ya zama mana jiki ko ya zama mana jiki ko ya zama musu jiki shi kenan wajen Allah ma ba ku komai mala'iku sun daina rubuta shi kenan to za mu ji abin da nana Aisha ta faɗa insha Allah ai an ji abin da annabi Isa ya ce ko alade ma ka ce wuce lafiya wuce lafiya lafiya a ce alade ma ya ce ai ba aladen nake kallo ba ba na son na faɗi kalman da bata dace ba ne na zo na saba faɗa harshe na ya zo yana faɗa duba wata irin tarbiyya ai wannan sai an rike shi sai masa linzami in ba haka ba wahala ake sha shi yasa aka saka shi ciki aka kawo kusoshi aka kafa aka kawo aka yi silin aka yana rufi amma duk da shi shi zai afkar da mutane zai afkar da mutane cikin Allah ya kiyaye babu ma yi umaru bihi minat tahaffudhi fil kalami abinda aka ce a kiyaye kowa ya kiyaye harshen sa ya san abinda zai fada an ji qala haddathani an malikin an muhammad ibn amr bin alqama ana abihi an bilali ibn al harith al muzani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innan rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi mutum zai faɗi kalma mai kyau na neman yardan Allah shi bai san ma bai san ma ya faɗa ba ma kana zunnu an tabluga ma balagat yaktubu Allah lahu biha ridwanahu ila yawmil ila in ka saba faɗar maganar kirki abin kirki abin da ya dace kana fada sai Allah rubuta maka alkhairi har iya zuwa tashin alkiyama wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi haka kuma in mutum ya faɗi abinda Allah baya so shi bai damu ba ya saba harshen ya saba bakin ya saba idan ya saba komai ya saba ba ba komai bane a wajensa to wannan shine zai zamo mishi sababin shiga wuta Allah ya kiyaye ma kana yadhunnu an tabluga ma balagat يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة wannan abin da ka gani za ga abin da bakar ya yi da sayyidina umar suka yi da shi manzo Allah zai kuffa alaika haza ba ka yi fada ma mu'azu ba kuffa alaika haza lebon sai kama hancin sai kama me kama harshe harshen kuma yana ciki aka fito da shi aka kama kuffa alaika haza ila yawmi yalqahu قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان أنه أخبره أن أبا هريرة قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة إن ذاك فتى إيه. man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut an shar an fahimta ba za a ce ka faɗi alkhairi ko kai shiru ba a'a ka faɗi alkhairi ko kai shiru kada ka faɗi sharri in dai sharri ka faɗa to kai shiru shine daidai amma alkhairi ai ana so ka rinka faɗa kullum babu ma yukrahu min al-kalami bi ghairi zikrillah babin da yazo na bayanin ba a son a ringa surutai ana maganganu ba tare da ambatan Allah ba haka manzo Allah ce la yazalu lisanuka ratban min zikrillah haka manzo Allah ya faɗa mu yake tarbiyantar da su qala ni malik an zaid bin aslama an Abdullahi bin umara annahu qala yace qadima rajulan min al-mashriq fa khataba fa ajaba an-nasu li bayanihima wa'yansu mutane suka zo suka yi hutuba sai mutane suka ji sai abin ya kayatar da su faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna min albayani la sihira aw qala inna ba'd albayani la sihrun aka manzo Allah ya faɗa inna min albayani la sihira wani ya iya shirya magana da ya shimfida magana sai ya ɗauki hankalinka abinda ake ce ma sihiri shine abinda asalin shi ya buya aka ga alamar shine sihiri kenan قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول النبي عيسى ينا فدتشوا لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم kada ku yawaita zantuttuka maganganu ba tare da ambaton Allah ba shi zukatan ku duk su ke kashe fa innal qalba alqasi ba'idun min Allah ai zuciya ke kasashiyar zuciya nesa take da Allah daga Allah walakin لا تعلمون ولا تنظروا min الذنوب ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب arbabun an fahimci wannan magana تنظروا من min zunubin كأنكم أرباب arbabun kada ku rinka kallon laifuffukan da mutane ke kaman ku ubangijin ne ba ku da laifi na kada ka ga laifi tudu ne in ka haura ka ba ka gani ko sai kai ta hango na wani aka ce ka kalli naka laifin ka kalli naka laifin ka annakum arbabun yace da zaran ka bar katon gemu ka dage wando ka jinsatul itiraha kana ijinu shikenan ka ka gama kenan ko ka kalli wannan ka ci mm, mm, ka ci naman wane kai kai giba da wane ai wane bai kaza ya aske gemin shi ai kaza wandon shi aka mm. kai ka manta kai wane ne shine ce fata kunu kal arbab ko ka annakum arbabun ku rinka kallon laifuffukan mutane ku ba ku a kallon naku kamar ku ubangijin ne ba ku da laifi kenan an fahimta laifin da kai ya fi laifin da shi ya yi saboda laifi eh, ya fi laifin da shi ya yi laifin da ya tsakanin shi da Allah ne ya saba wa Allah ya aske gemin shi tsakanin shi da wane ne in Allah ya ga dama kai laifin da kai tsakaninka da shi ne sai in ya yafe maka Allah ba zai shiga ciki ba wanne ne ya fi tsanani zai ba tsakanin bawa da Allah to amma da yake an saki ba an shiga an saba ba shi da wahala ai kaza kaza ai kaza ai kaza ai shikenan daga ka bar gemu ka dage wando ka yi jinsatul istiraha cikin sallah ka yi ijinu shikenan ka zama Abdullahi dan Umar kenan ka zama Ibn Abbas kenan ka zama Abu Hurairah kenan kai baka da laifi kai koman ka shine daidai da ka zama muridin wane da ka zama kana bin shehu wane ai ku kun gama lahira jira kuke zo ku shiga akwai aiki gaba akwai aiki hmm. to za mu zo ai insha Allah za mu zo <laughs> insha Allah za a ji wanzuru min zunubikum ka'annakum abidun ku kalli laifukanku ku tabbatar da kuma bayi ne fa man nasu mubtalan wa mu'afa haka aka ce hey haka imamu alfazazi ibnu yakhtum yace wa rabbi yu'afi man yasha wa yabtali Allah yakan ba yakan Allah mutum Allah madaukin sarki yakan jarabi wayansu da rashin lafiya wayansu ya ba su lafiya Allah yakan jarabi wayansu da sabo wayansu kuma ya kiyaye su suna bin Allah duk kowanne Allah ne maraukin sarki ya jarrabi bawa da shi shi yasa ce wa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali ai wa yabtali man yasha'u shine ce fa innaman nasu mubtalan wa mu'afan to me ake nema gare ka in kai ka zamo mu'afan farhamu ahlal bala'i ku tausaya ma marasa lafiya ku tausaya ma waɗanda Allah jarrabe su da sabo wahmadullaha alal afiya ku gode ma Allah da kare ku da yayi da lafiyar da ya baku abin da ake so kai kenan ba ka ringa bi kana zargin shi ba kana ta faɗan fukar shi ba sai kai ma ka zama mai laifin ke <laughs> haka ne matsalan tana da wahala suna fahimtar tana da wahala suna fahimtar tana da wahala kafin sunnar ta yaduwa sai da aka yi ta fama ana ta gugurmaya ba haka bane ba an manta ne ne? Uh-huh. a lokacin da ake yada suna dabba wanda ya je karatu ma balle ya dawo ya ce shi ma ya iya sunna wana karantarwa biyu ke dukkansu suka je suka yi karatu suka dawo duk wanda ya ji sha'awar ilimin hadisi darar hadisi ne gaji kowa ya faɗa ma ka ce yake yin bai faɗi wannan قال وحدثني عن مالك لا إله الا الله lokacin da قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مجيء بندنا انا عائشة تفدا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة bayan lisha sai ta dauki wa'insu ta aike su cikin jikin unguwa wajen yan uwanta suna cewa ala nal alkutaba duk wanda ya sallar lisha ya ci to ya je ne muru ya kwanta kuna ta surutai ba za ku hutar shi mala'iku da ke rubuta laifuka ba ba za ku hutar shi mala'iku da ke rubuta laifuka ba bayan lisha ka ji ko? Zinana Aisha jami'an bayar ta yi? abu ta yi in suka ta yi <laughs> ibadan ta yi ko lagos ko kas ta yi ko fce ina ta fito jami'an da take ciki sai na bakar shi ne shugaba umaru ma ita ce mai yayi na na aisha kenan bayan lisha abin da ake so bayan lisha ka ci abinci ka kusa ka nemi wuri ka nasu ka nemi ka kwanta in suna surutai sai ce ki je ki ce musu ke je ku ce musu ba za su hutashe mala'iku ba su bar suna ta rubutu rubutu eh to tunda ana sabo za su kyale ne tunda ana sabo za su kyale ne tunda ana surutu kyalewa za su yi surutan surutan da ake zikiri ake yi maganganu ake yi nana aisha gina ala turihuna kataba alkutaba ala turihuna alkutaba in ka ganshi suna shake ala turihuna alkutaba ba za ku hutashe mala'iku ba za ku wahal su su yi ta rubutawa wanda take tausaya ma har mala'iku <laughs> ita ce su suke la'anta babu ma ja a filghiba to za ka ji babin da ya zo na giba bai jike giba yi da mutum ko تو زام جابن دم الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عن مالك عن الوليد ابن عبد الله بن صياد أن المطلب ابن عبد الله ابن حنطب المخزومي أخبره أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة ونيتي منزو الله تو مي مي تشيتشي غيبة مي نيني يي متون مي تشيتشي غيبة مي نيني يي متون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع ka fada ma mutum abin da baya son ya ji ko a ji game da shi ka fada ka fadi abin da mutum baya son ya ji in ya ji shi zai bata قال يا رسول الله وإن كان حقا ya manzo Allah ko da abin da na faɗa din haka ne yana aske gemin ne ko da abin da na faɗa haka ne sai manzo Allah ce to a ah, in ka faɗi wani abin kuma ai ƙarya kenan kai abin da ka faɗan haka yake amma aka ce kar ka faɗa ka neman masa ka tausaya masa ka neman masa gafara ba shi makaranta ba yanzu haka ne to tsakani da Allah in an waye gari da safi kafin magarba ko lisha mutum nawa ake yi da su yi din nan ai sai dai me wannan tsakaninka da shi ne ba gafara tsakaninka da ubangijin ka saba ma ka sha me shi ya sha giya mai da ya zo ya tuba in Allah ya ga dama amma wannan tsakaninka da shi ne ranar lahira sai an yi hisabi in ya ga dama ya yafe maka ranar lahira allura ana ba a sakewa waya ɗaya ba za a saka maka ba balle babban abu waye zai saka ma mahaifiyarsa ba ko ubansa balle kai ka zo ka zo shikenan eh ka ce a ah, na yafe mishi Ah, shi sa mutum ya kiyaye abin da ai dole labudda mina tarbiya wa tazkiya wa taswiya dole sai an yi tarbiya an tarbiyantar da mutane dole sai an tarbiyantar da mutane mutane sun sauka kan hanyar tarbiya ladabin koyon ilimin ma babu haka ladabin addinin musulunci haka ladabin rayuwar babu in kai samu guda abu daya biyu uku cikin addini kai kana yi sai ka ce kowa arna kowa fasiki ne kowa arne ne kowa mai kowa mai kowa mai shikenan <laughs> da ya saki aje game ya dage wando shi ma ya saba yana yana jilsatul istiraha a cikin sallah in zai tashi ya ijinu to shikenan ya zama abdullahi dan umar kowa bai iya sallah ba kowa bai iya kaza kowa kowa ba ahli sunna bane kowa arne kowa dan bid'a ne eh matsaloli ma ba matsala <laughs> matsaloli ma ba matsala فقلت يا رسول الله إن كان حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت باطلا فذلك البهتان kai to kai masa ƙarya kenan abinda ka faɗan haka yake to amma ka ce kar ka faɗa sai ka kiya ka faɗa ka yi giba ka yi da shi ka ci naman yi da mutane sunna dai ko bid'a bid'a ce ko sunna to wane ne ba dan bid'a ba a cikin wannan to ba haka bane ba Allah ya fi eh. sai Allah ya madar Allah ce wa hadainahu najdaini falaqta hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakkur Allah ya nuna maka ga abinda zakai ga abinda karkai sai kai kokari sai zama tsakaninka da Allah ka saba masa kai mishi kaza kai mishi amma haƙi haka manzo Allah ce addawawinu salasu kundi na laifuffuka guda uku ne diwanun bainaka wa bayan Allah Allah zai ya gafarta maka in ya ga dama in ka nemi istighfari shi ma wannan abubuwan akwai wanda sai ka daina Kun amma wanda ya azumi kaza za ka za yafe masa in sati ɗaya shekara mai zuwa kananan zanubai kenan manyan zunubai sai an daina eh sai an daina ba haka bane ba ma hiya shurutut tauba wa shurutut taubati an nadamu ala ma fata farko wa an yatruka al-ma'asiyata fi sa'atiha wa niyya alla yauda fil ila ila to sa'an akwai na farko raddul mazalim Shi ne shara'i na farko raddul mazalim amma kana istighfari kana tuba dukiyarsu na hannunka tuba mazuru kenan ko tuban mazuru kenan ba haushe ce me tuban mazuru kenan ya tuba mazuru yake ka ah, kaza na baki ka gana ka sake ka raddul mazalim duk wanda ka zalunta kudin shi ne gonarsa ne filinsa ce sai ka bashi sa'annan annadamu alama fata ka yi nadama me ma ya kai ni yin wannan Allah na tuwa Allah ba zan koma ba wa an tafi ma'asiyata fi ha lokacin da kake jin daɗin sata ɗiban kudin da yin abin to in ba ka jin daɗi kuma ba dole ka daina ba ba kana jin daɗin abu <laughs> ba kana jin daɗin abu ne za ka daina a ce ka daina ba in abin ya barka sai a ce ka daina barin ka yi bayan da za ka yi ne barin ka yi babu ma a fi ma yi hafu minan lisani wannan babin sai mu kalli abdullahi sai mu kalli sayyidina abubakar da sayyidina umar wayanda suke tatattun wannan al'umma kenan mu ji abin da suka faɗa game da harshe qala hadathani an malikin an zaid bin aslama an ata bin isarin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace man waqahu allah sharra ithnaini walajal jannata duk wanda kare shi daga sharrin abubuwa guda biyu zai shiga aljanna faƙala rajulun ya rasulullahi la tukbirna ya manzo Allah ka faɗa mana mana menene su fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama thumma ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama faqala mithla maqalatihi alula فقال له الرجل لا تخبرنا يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا فقال الرجل لا تخبرنا يا رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى فأسكته رجل إلى جنبه الرجل الرجل فأسكته رجل النكرة إذا المعرفة إذا أعيدت نكرة اقتضت التغاير أليس كذلك؟ سيورا متين يتي بزاك يشرو تفدا منزو الله بفدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة duk wanda Allah ya kare shi sharrin abubuwa guda biyu zai shiga aljanna ma bayna lahayaihi wa ma jilaihi harshenka da farjinka ma bayna lahayaihi ma bayna rijlaihi ma wa wannan da kake gani ba karamin hadari bane <laughs> yaya aka yi sai dai ayi. a daina zaman majalisa da girman ka kake fada shi na na aisha manzo Allah ya bar duniya shekarar ta goma sha takwas amma an ta kwanta ta ji ana su iya kai ka ce musu don Allah su hutashe mala'iku mana abubuwan da suke fara mala'iku na rubuta suna suna wahal da su eh ba sa aiki Ah, wannan kuma duk mun za a kawo majalisa za a kawo waya za a kawo menene da menene to me yasa aka kawo maka waya ana son ka ne aka kawo maka waya kirkiro waya din ana son ka ne aka kirkiro maka ana son ka ne me yasa aka kirkiro don a shagalar da kai da ka dauki alkur'ani izfi da izfi biyu ka gaji kana maza maza ka rufi amma ka zauna kan talabijin ko ka dauki waya Allah Allah kake abu goma waya Allah kake ka bi ka shiga nan ka fita nan su kuma suka saka akwai inda ka shiga sai ka wuni kana kallo ai da gangan aka yi ai saboda manzo Allah sai zaka zo ka fada a cikin wannan shine ya fada ya ajiye shine ya fada ya to kai ba a karantar da kai ba ba karanta ba aka ji aka shagalantar da kai aka shiga da kai wani rudu wata rayuwa ba wanda ya san inda za a je قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه سيدنا عمر يا شورى أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر شيغا سيدنا أبو بكر يا كام هرشن شينا جاء فقال له عمر ما شيء سيدنا عمر شي لا في آه، آه، هبا هبا هرشن كما غفر الله لك الله غفر لك كما أكرمك الله هرشن كما فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد wannan da kake gani shi sun jefa na halaka shi jefa ni cikin halaka shi jefa ni cikin hayaniya shi jefa ni cikin wannan harshen wanda yake shine saniya tsanani huma fil ghari shine fasidku fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghari min ba ka bane ba shine abubakar siddiq manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fushin an bata masa sayyidina Abubakar Amma shi kama harshe shi wannan zai halaka mutum wannan shi zai halaka ni wannan shi zai halaka ni to ko eh <laughs> dama abinda shi ɗaya ke so kenan ya ɗauki hankalinka kaga kai kaɗai ne musulmi kai kaɗai ne aljanna akai saboda kai ba haka bane an manta kenan lokacin buhari ku lokacin da kuke rike da kaulasa ana dan kaya a daura ma wannan a dora ma wannan na ce to za ka dora ma kowa shi sauran kai kadai kuma sauran kaulasan guda daya ya za a da shi ya ce wai sai ya binne ya ce a to haka rami a binne ku haka ake yi an yi adalci hmm. babu ma ja'a fi munajati sunaini duna wahidin babin da ya zo na bayanin mutane biyu za a ga imam malik shi kawo duk sa'an da aka ce la na tanajal su ne duwan to imam malik shi kawo cikakken bayani eh, mai riwaya in ku uku ne to kada biyu su kebance suna magana su bar ɗaya sai a kira wani ya zo ku zama ku hudu su biyu suna tsaye ku biyu ku je kuna ganawa ya halatta ko bai halatta ba yadda hakikanin matsalar ke hmm. قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار قال كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه sai wani yazo yana so ya gana da shi wanda na je wajen gidansa din walaysa ma abdullahi bin umara ahadun ghairi kuma ba kowa tare da abdullahi umar sai ni wa ghairu rajul allazi yuridu an yunajiyahu sai an zama mutum uku kenan ko sun zama su uku kenan kuma ɗaya yana so ya munajati ya gana da abdullahi dan umar fada'a abdullahi bin umar rajulan akhara hatta kunna arba'atan shi abdullahi dan umar ya kira wani mutum ya ce kai zo nan yazo eh, sai aka zama nawa to yanzu mm, an kashi eh, mana an fita cikin hatsarin layata ya tanajat nani duna salih yanzu an zama hudu mutum biyu su je suna ganawa mutum biyu suna hiransu ba abin da zai amma shi ko uku kuka kebe su biyu shi kaɗai yana tsaye yana jira to me zai tasa ko tattaunawa suke ko za su kashe ni ko me suke fada ko me suke fada eh to ka gani sun sa shi hayaniya kenan fa qala li wal rajul alladhi da'ahu sai fada min da kuma mutumin da ya kira shi istakhira shay'an yace ku dan ja baya kadan zamu gana fa inni sami tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yatanajatnani duna wahidin an gane wannan matsalar yanzu sosai ko alawa ni an malikin an nafi'in an abdullahi bin umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana thalathatun fala yatanaja ithnani duna wahidin amma in sun zama hudu fa biyu za su je ganawa kuma ku je ku yi ta ganawa babu ma ja fi sid wal kadhib babin da ya zo na bayanin da gaskiya da ƙarya za a iya yin ƙarya wani lokacin larura ta kama ko ba za a iya ba ala ni an malikin an safuwa na bin sulaimin na rajulan qala da rasulillahi sallallahu alaihi a akdhibu mara'ati ya rasulallah wani ce ya manzo Allah zan yi mawata ta ƙarya don na kwantar mata da hankali don a zauna lafiya don ta ba da haɗin kai don menene da menene don menene zan iya yin ƙarya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الكذب أما كريا دي باب الخير أتشكين كريا فقال الرجل سيمتم يتي يا رسول الله أعيدها وأقول لها zan yi mata alkawari in ce zan yi zan yi me bambanci tsakanin wannan da wancan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la junaha alaika zan iya mata ƙarya akwai riwayar da ta ce mutum zai iya matarsa karya abinda bai kara karya ba to har muka baro madina abdul muslim bin ahmad al-abbad shi bai yadda da wannan ba kamar cikin muslim ne ma shi bai yadda ba yana cewa ai karya ko kaka saboda wannan riwaya al-kazb la khaira fi al-kazb to amma sai malamai suka ce ne <coughs> ya fada mata abin da za ta ji dadi a ranta ko ba haka yake ba suka ce babu laifi don ya kwantar mata da hankali ai ina wucewa na ga ina zuwa zan sawo miki shaka ce ai wane ya biya an saya shi kuma ba shi da kodari ma za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba za ta sa rai wata ran bambanci ne zan yi mata ƙarya in ce ai na so na yi miki kaza ai da zan yi miki kaza ai na je har na daga zan taya aka ce ai an sayar har na kaza kaza aka ce ai to bara dai in an sa in sha Allah sai ko kin ga na kawo miki wannan kuma ba shi da kokon dala a jihun shi za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba za a zauna lafiya ko ba za ta zauna to wannan kuma alkawari ne a idu haya manzon Allah ya ce zan yi mata alkawari insha Allah in an karbi albashi za ki ga kaza in an insha Allah kina jin alat ki murna in an sa eh insha Allah nayi wani aiki nayi kungila da kaka ce in an biya ni kace in na samu payment sai kai turanci kace in na samu payment na samu payment na in an biya ni sai ana yi ana su surkawa kowa da abin da yake burgewa lokacin shekaru arba'in baya lokacin da rayuwa take da ɗan sanyi a kano 'yan boko da matan alhazan birni su ne suke jayayya 'yan boko suna jin ai su suna da kaza kaza kaza su sun iya boko kansu ya waye sun iya turanci to in an hadu gidan biki ko gidan wani abu yar boko cikin jakarta ba komai sai kudin kiyakiya ko taksi ba ta da ko kwandala suna tsaye suna zaune tana ta turu suna ta maganganu a sa turanci gidadawa kuma su zuwa can karfe biyar ko biyar da rabi sai ga mota marsandi babban mota ta zo ta sauke matan alhajin birni su uku ko su hudu kowa ta sauko tana tafiya tana takama ga gwalagwalai ga manyan leshoshi suna shigowa wanda sun hange su sai ta dauki jakarta zan je tutorial zan je zan je lecture zan je tutorial su kuma gida gidara su ce ne menene tutorial mece mece tutorial din sai su fara ai zan je tutorial ne ta dauki jakarta ba za ta to wayannan kuma gida su ce me tutorial ita ta iya turanci kenan zan je group zan je group discussion ne zan je kaza kaza kaza ne sai ta dauki abinta ta gudu ba za ta zauna ba balle ta ji kunya haka yake faruwa sai bayan karfe hudu ko biyar bayan la'asar alhazan bin dama da mota ake dauko su ba saba fita ba kowa ta ta koshi ga leshika ga ko ina gwalagwalai su sauko suna tafiya ta kama ɗaya bayan ɗaya wayannan suna ganin su tana ganin ta sun shi ta ɗauki jakarta ina fiya ina zan je tutorial ne zan je wajen zan je wurin group discussion ne zan je kai assignment ah. sai su tambaya to me ya tutura ya ce wata ma yi mata aiki ta fita ta jira tana jiran kiyakiya ta shiga kowa da abin da yake da shi yake burge jin ba haka bare ba to ai ba za a yi tun da ga mota an kusa kai karshe ai ba za a ta gudu ne kuma <laughs> za ka yi mata alkawari in an samu kaza in sha Allah kina da kaza in an samu kaza wannan alkawari ka yi mata za ka iya cikawa amma wancan abu ne da bai faru ba ba za ka iya dawowa da shi ba don da za ka yi dawowa da shi ba karya za ka yi mata ba sau mata za ka yi ka kawo ai carbinta za ta ɗauka sai ka ganta nan da baya take girki ba da carbi za ta kwana tana addu'a Karin albashi ah, a sa mata abinda za ta yi ta karba ba sai ya yi albashi ba wannan albashin da ke akwai ciki za a kukuta a cire mata koda kwandala ne koda kwandala ne dan adam yana son a nuna ana yi da shi ne fa yana son a nuna ana yi da shi ne a'a to me yasa in zan yi miki kaza ko da zan abin da za a yi mata watakila tana da shi amma ashe yana tune da ni ko ya fita ko ba na nan ashe da ni ake rayuwar ashe na sa yana isa wannan ma'anan da ake ɗauka shi ne ke waje ala bainakum mawaddatan wa rahma ka ji ala rammaku قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار ألا ترى أنه يقال صدق وبر وكذب وفجر يا إيجاسك يا نقرتا وكذب وفجر يا كرياكم يا إيجاسك قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان ma balaga bi kama nara an tambayi na lukmanu menene ya kai ka inda kake muke ake ganin ka da lukmanul hakim sai ce mi yuriduna alfadla fifikun da Allah ya bashi qala lukmanu sai ce sidqul hadith wai mai kenan gaskiya wa ada'ul amanati da me wa tarku ma la ya'nini eh da bai shafe min husni islamil mar'i tarkuhu eh ai rayuwa tun da aka duk sa'an da aka kauce ma hanyar manzon Allah rayuwa ta dagule kenan rayuwa ta dagule kenan ba za a taba jin daɗin rayuwa ba ba za a taba jin daɗin rayuwa ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء sai mutum ya karya shi a diga bakar tawada a kan zuciyarsa hatta yi sauwadu kalbuhu hatta yi sauwada kalbuhu fa yuktabu inda Allah min al-kazibina eh ne ce kalla bar rana ala kulubin ma in yi ƙarya shi a diga in yi shi a diga in yi barna shi a diga to in ya tuba ya gyara abin sai kuma a wanke duka amma in ya ci gaba yana ƙarya sai ga zuciyar ta zo duk ta zama baka ba ta ɗaukan komai to a lokacin shine shi ma baya jin nauyin yin barna baya jin kunyan yin komai da komai saboda me zuciyar ta riga ta rufe shine balagar rainu kenan kalla rana ala qulubihim ma kanu قال وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا أكا شيء من زال الله مؤمني زي زمو زي زي يو زمو مسؤولتي قال نعم من زال الله شيء زي يو فقيل له أيكون المؤمن بخيلا مؤمن زي يزمو مروتي فقال نعم شيء من زال الله شيء زي يزمو مروتي فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا آه، إنما يفتري الكذب الذين إيه؟ لغة ياي لغة ياي Eh? Eh? sai me? da sha takwas to me zafi me gaggawa na jin abin da kake fada ne littafi za a nema sai ga muwata ta ɗauko karewa wani littafi za a nema